ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار نسأل الله أن يرزقنا خير الآخرة والأولى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan matsayin na mu mai tsari da barka matsayin domin da ya karanta littafin kitabun gabani na babban malami shazzabi azzahabi رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا يوم ولا كافر guda da farko da lokaci a masallaci أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويجي ولد هو كفاية بلاد يشرب وقوم من أخلاقه ولا أيوم ولا بعد الجمعة شركة جواز الجمال الأولى في دراسة التذكرة

kamar yadda za ku samu ne da aka fara rahama yakan buɗe bani ne da aya ta alƙur'ani mai girma sa'annan da biyo bayan wannan ayar da hadisai na sihiri a kusa wani sihiri domin ma ta kyautar wasu mahabbar da wasu ne ba a ci wasu su hana mu haka cikin soyayyar namiji ga mace ko don a sa wa wani kiyayyar mace kisa a zuciya sai a ce abu da sihiri wa ashbahu zalika da makamancin wannan لكلمات مجهولة أسماء الأخوانية والتجمل وعند بعثوش ba. suna ambatar sunayen manya-manyan wato shekaru asabu ha shirkun matsala mafi yawan abin da suke aikatawa shirka ce da kuma mata Allah ya tsare a wannan gabar muka tsaya a makon da ya wuce daidai gabar da za mu tashi wa haddu tsani shi boka idan har an shi ya tuba ya shiga hannu to menene haƙƙinsa a shari'ance haƙƙin doka shi ne alƙarfi a kashe shi ya kwana da duniya zarfin bisaiki ko zarbatin bisaiki bugu za a masa da sakwabi a wani yawon jini na wuce fille kanki saboda mufsidin ne fil da domin su boka ya yi wala ba sa gyara wani sharri da za ka boka ya ne a kula shi ne na cewa Allah ya yi ko kuma a a aikin kafirci ne ana cikin kafircewar قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا كتابكم الموبقات النبي من كلام صلى الله عليه وسلم cewa ya yi kukuci abubuwa guda bakwai masu annatarwa ba za ta rafi na cikin da ya tashi ambatawa daga cikin abubuwa bakwai masu haɗakar wannan sai ya ambaci sihiri da cikin wani mubi'at al-mubi'at al a kuma yake nufi abubuwa masu haɗakarwa فليستقي العبد ربه قال لي ya dace wani ya zama wajibi ya bawa tsoron Allah dole duk mutum da ya yana sihiri ko bokan da yake da sihiri ya mutu bai tuba ba shi da aljanna har abada san shi da ma ba zai tuba Allah ya tsaya ذلك ما ليس فليستغفر العبد ربه ثم كلمه ya zama wajibi ولسه يتباوى يذكر كل اسم يكتب فيه ولا يذكر فيما يذكر في الدنيا والاخره يتباوى يجي اوقع سكن ابو تسير الشهادات يوسف الثلاثه ويجي وانت اجتهاد الثلاثه كل سير مقبول ابو وابو قول Allah ta'ala ne ta lalata duniya ya ga duk abin da yake bukata sun yana samu ta hanyar sihir sai ranar ciyawa Allah ta'ala ya jirge shi ne da za a sa ta taɓa yake cewa ya Allah ya zo wa wanda aiki sai ya gaggauta kuma hukumar da ya fuskanta duniya ya kuma duniya a ya ba da ta ya wala ne kada kuke ga dama sai ranar da ya da wasu tura a ranar da ya ga tura sai kama shi kaga an kama shi a wuri da ba a da za a dawowa don a gyara Allah ya ce ba don haka malaikin cewa lallai bawa ya gujewa dalilin da zai sanya mutum ya yi hasarar duniya da lahira domin a duniyance sihiri yadda kowa ba su yadda wanda ya yi sihiri da yawa yawa tsafin ya kan koma ya ci wanda ya yadda domin alkawari ne suna suna da ya bayani cewa mutane guda biyu Allah bai taɓa cin kyauta musu ya kai tun daga duniya suka yake fara kama su daga cikin su akwai azzalimi wanda ya zuwa cikin sannan akwai mai zaɓa wa iyaye don mutum ne aikata tsafi na sinini ba ya kama da duniya sai ya wulaƙanta a nan duniya da nan babban bala'i da ya ke domin kada ba ka taɓa tsammanin wani mutumin da ka zalunce shi maganganun duniya ta hanyar cikin wata tsari wai za ba ta shi a gaban Allah wani ya ce ya yi wanda a wani ta yau da wata kuma ta kake yin tsammani a ranar lahira za a ce ya shi ke nan kai ma ka rasa sihiri da ya maka aiwa duk da kuma da yake cewa kuma gaggawa wurin biyan haƙƙin masu haƙƙin da da yadda da an la ya kuna dinaru wala kema tun gabanin wata rana da za su kuma wata kasa ba su dinari ba ku dinna duk abin da kaza da musawa ina ma ne a sana'atu a wani ranar ayyukan mu ne kyawawa da kuka aikata su ne za su yi ba a tsakkiyar wani kuma da a irin yadda mutane suke fita wa junan su bakakken sihiri don su cutar da mutum لا تسمع تكفكف في أنفاس الأنبياء والوفية من دون ba za su da ya kama abin da ta sa kai a tsara duniyar da tsariya yi kuma wani ta kuma

za ka shi sa ma na cewa da cewa lalle mutum ya guji dalilin da zai sanya da yi hasarar zuciyar da lahira da ta hanyar bisa salama annahu qala ya kula da wasasiya na rahmat ta sallama cewa annabi Allah ya ce haddu sahi wa qatl bisayf hmm. yace haddin boka shi ne duka da kuma hadisin mawqufi ne ba mawqufi ba ya zama da ke shahihu mawqufan hadisi ya yi zanta amma magana ta sahabi ne ba ta nuna ba ta kuma an gane ko eh, alƙali ne ke da zai wani haddi da za a yi don kulala ne ko na ko na ta'aziri da za a fiye da sun kuwa ko da shi da saka wannan haddin alƙawari ne ba haddin wato mutane su fi kuɗi a hannu alƙawari shi ne zai yi hukunci saboda in aka bar abin a hannun mutane da zama bamba zai zama hayaniya idan kuka kashe musu ɗan uwa shi ma duk wanda zai zama ba ga an yi kashi amma idan alƙawari ne ya zo magana ta riga da ya kare babu wanda ya sa cikin ba da ce wanda yi wa annabu min kaunin da dube yake tsayyar magana cewa wannan yana da cikin magana yin dundu ba magana da sarrafa sarrafa أو أن رسالة ابن حمزة أنه قال يسير أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قدم به يسير وتلك سيدنا عمر أمير المؤمنين نائب هو غير كاتب وفاة نساء الشكاية

والتعاقل الألباني في شهيه أبي داود إمام الألباني رحمه الله لا يستيقظ في شهيه أبي داود حديث كما الأول في التاريخ شدد شهيه داود أبو داود في سنه حديث من الأول imam ahmad ya kawo shi a cikin musnad a musallaci na farko shafi na ɗari da saba'in kaga kenan wanda shi ta wuce da sai na umar da kansa ya umarci gwamnoni da a cikin ruwan da suke cewa masu kama ko kama ko kanta da an kowace kafin fituwa shi وعن وهب بن منبه قال حديث يقول لك وهب الجواب قرأت في بعض الكتب يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا ليس مني من سحر ولا من ولا من تكهن ولا من ولا من تطير ولا من تطير والحق يكون متنبه سوى ya karanta shi da lissafi cewa Allah mai girma da buwaya ya ce cewa na ina hakika da babu al'ummar da ta da mai tattar sai ne sai ليس minni man sahara wa la mafsira yace Allah yana cewa dukkan mutumin da ya yi sihiri mai sihiri boka ce da mutumin da ya je don a yi masa sihiri a wani sihiri ya kai wani akan a masa sihiri a sihiri to wannan mutumin baya ya kasance haka da ba da su wuta wannan shi ne ba tsayi ne shi wannan kusan ba wuta to akwai wani da zai auri siyasa ina so a bincika mu sunan shi wani yaya auren nan akwai alkhairi a cikin ko babu wannan duka sunan shi can tsarin shari'a ba ba ana yana so ya kasuwanci shi ka za a bincika mana da yana wannan kasuwanci akwai alhari ko babu yana so ya san gida ko da so ya tare da gidan da nauyi ka za a bincika duk da wannan shi canji انس رضي الله عنه قال babbannin da ke babbannin duk mutumin da yake wannan wanda zama ce ba zai shiga aljanna ba za ka ce wa da ɗan uwan da ne kuna da alaƙa da ne to kowane irin hali yake da shi kai ka ta zama shi da ne ka kaddari kawai da ba musulmi ba ne Allah ya tsare a haƙƙi na kankuwantaka na zumunci ya kamata da dinga ziyartar da lokaci bayan idan wani abu na damuwa ya same shi ne ba wanda zai je yi a tasiri bautar sa bane to ka je ka jaje ta masa ba ce ce idan abun farin ciki ya same shi matuƙar ba za a shiga ka je ka je a farin ciki da murna zai aurar da ƴaƴansa da ba shi gudunmawa abin shi haihuwa ba shi gudunmawa ko da ba musulmi ba ne a matsayin shi na ɗan uwanka matuƙar sai dai kada ka ba da abin da za a sha giya da misali ko a yi wani shirka da makamantan an gane ko don haka kana iyawa ko ka sai kaya da bayan a ba ma bebe ko a ba mun wani bebe ah, wani abu ne wanda ya zama ne kai ma ka yi zumunci da ɗan uwanka wa musaddiqun bisihr mutum na uku sai mutum da yake da sihi ya yadda zai fiye a wani sihiri shi ya kai wani kuma wani ko wani da manzala ta sallama yake ba za su shiga aljanna ba sai dai a cikin mutane guda uku ya sa kan mama da ta ce wannan hadisin ba yana da rauni bai inganta ba idan ya zama a cewa hadisin ya inganta kenan ba da ruwa wani مثلهم ثالثهما وإمام فلسفة يا دعوة ذاك ما لا أتيت رواه الإمام أحمد في مسنده أن نسبة مثل هذا الحديث أما هما الشيء حديث بيت الجنة وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال hadisi ya zo daga Abdullahi Umar Allah ya kara masa yadda amma mawqufi ne a jikin ya a kan mutum Umar sun ne ta da Mas'ud ne shi kadai shi ma bai ce annabi ne ya an gane ko amma kuma mawqufi ne kuma ingantaccen hadisi yake a kan yace a shi Abdullahi Mas'ud والرقى والكمائم والسول الشرك يجري الرقية أمر يوم الرقية وعتبر الرقى تحرمه إذا كانت مجهولة هكذا يوم الرقية لنا حرمت لنا ما حرام إذا هذا يكفي الشرك أما إذا كانت الرقى معروفة ليست من الشرك أو ما كنت زمنا رقي الزاد لرقي الزيت تنسيات واتباع الشرك الستة ولا ما يخالف الشرك مضاف ويصحب بيتا أو شريعة فلا بأس بها بأس بيتك دولة ذات يومي ومن يقصد كلمة ياهل أمسك وقال لا وقت برقى خالصة في الشركة الله مسلم أنا صلى الله عليه وسلم اتباق بل أكثر شيء أوصي أن متجمع الشركة وبعض فحسبة الشركة في كل شيء. جنرال بسيط أوصي على Indonesia jadi jaringan demokrasi Algeria. Tanya Rusia. Siapa yang Algeria? Dua lebar lebar ini, boleh kita lihat di sini. Tunas lembaga mesti ini berada di seluruh tempat. Berada di seluruh Indonesia. Jangan berjauh di sini, ada asal lah, ada asal lah di sini.

akwai wasu aljanu da yake amfani da su zai gayyato domin kasabtar da aljanu da ke jikin wannan mutumin da yake da su wannan duka ce tarbiyyai a amma idan iya ce da za a karanta mutum alƙur'ani littafin Allah kamar na sa kalma yayi wa wanda ke kuma yayi sa har da biye kuma tun da an da jikinsa da ke jikin mara lafiya yake ko ya rasulullah ana rasulullah

ya yi hakuri da wannan lalurar ya roƙi Allah ta zama masa kafara ba tare da ya ce ma ya nemi magani ba ya ba. saboda ita jinya Allah ya ce kan kare wa bawa zubai kare akwai ta mata ma'azu sauda da yake afirka ta tafi madina da ta gida ba da mutane ta shiga garin madina ba ta da yi iya bazzana na baba ba ta san kowa sai manzan Allah da sama da ba za ta ba ta da wani kwana ma a da ta ba a cikin sauya ba ta ba ta da lokacin da ta rasu manzan ta da sahabanta tana da shi lafiya yake idan Allah ya mata وهم كانوا متسلسلين لئلا kuma ga shi magana ta ce ya yi umarni a kan a gaggauta yin jana'iza ba ta suka da garin Allah ya ce manzara ta sanar mai ce gaske bayan na ce da ku idan ta yi wa fasi ta shi da fitar da manzara in ta ta ne na mata da kare kunci da shi sa ba kashe ka ba ya ce to mu je ku nuna mu kamar ta ta kama hanya kiryan kiryan sai ta kamar da suna sanar mai sa ta bari a ta suka yi gabu a bayan ta sallah ne ba su ta tana wani ta ta ta ta ta ta ta ta النوافل غير المشرك بحمد الله يكون هو كل شيء مفقود ليس سوى ألا أريكم امرأة من أهل الجنة يتشوف تنظر وتما تعرف cikin matan aljanna ba tana tafiya da kafar da tana rayuwa a cikin ma'amanin aljanna suka sai da shi bara muna so san wace ne سيدي هذه المرأة السوداء والمرأة السوداء والمصطفات التي تجري ولا تفضل saboda cewa wata rana ne ba ta da lafiya tana fama da hukun aljai ta zo ta samu na ta ta ta ta ce ka roƙa mun Allah ya yi min wannan darurar ana ta ta ta ce ne da kira da ba idan kin so kina yin hakuri da wannan jarabawa ta Allah ya sai Allah ya ba shi ya yi ta ya ke da aljanna a ranar idan kuma kina so zan je ki addu'a Allah ya raba ki da mutum sai sai ya ce Allah ya yi hakuri don Allah ya yi ya mu da aljanna amma ina roƙon Abdullahi da mun addu'a saboda idan ciwon ya tashi na kan bayyana da karanci na ba tare da lafiya ka ji bayan a yau ba ka da dama suke bayyana tsayin su don a kalla alha a titi lafiyar su kalau amma ita da ruwa ce ba ta cikin lafiya amma ta ce wa cikin Allah in ciwon ya tashi yana fice sai da wuri ma da wuri ma har da bayyana sai ta yace a roƙa mata Allah in ciwon ya tashi to yana bayyana sai ta magana ta sara da yanzu to zama da larura idan Allah ya karshi bawa ta kada ba wannan ya ta, ya ce ni ko da laifi na wa Allah na yi ko na yi ko Allah ya yi na yi ya wala ba mu da kuma kai wa Allah wanda sauran bayi ba a yi Allah kai ko amma kada ka manta Annabi sallallahu alaihi Allah yana karɓar tuban bawa matsar bawa nan da gajiyawa ba mazara sun zama yake cewa gajiyawa shi ne bawa ce na yi addu'a na yi bawa ne to ya gajiya da ya yi haƙuri ko ne Allah ya bayar da ya yi a ko kuma kuke masa wani da ya damuwar da za a yi cikin zuwa ko kuma Allah ya bawa wannan alheri gidan aljanna saboda mutuwar bawon ta ga ta ta karatu idan an ba shi abin da ya roƙa ba zai more wa abin ba kuma mutuwa ta yi kawo gaba shi to sai a tana da mashi aljanna aljanna sai da inda shi gidan aljanna idan ya da irin nikma da Allah ya tana da mai zai ce ya Allah ina ma da duk ayyukan sarfai da rani da haka ta bin ta tana da mashi abu aljanna da ba ba shi Allah ya samu dace don haka manzon Allah sallallahu ya haramta yin rukiya wacce take akwai shirka cikinta daga nasin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam wanda ne ba shi ne rawaye a cikin sa yake la ta ruqa ma lam takun shirka babu ne sai ya yi duniya matakar in ba shirka a cikin da ya ko a ne kawai babu ne Rabe shi abu a wani jama'i da ne da jama'i jama'i shi ne layu naya da za a nasa a wani ya sa a gasarsa ko a wuyarsa ko a kungunsa ko tijjiyar an san tijjiyar da mata suke kawawa ake saura da yara wai malamin mali maganin kan kuma duk wannan shi ta da ya ce a tamanin shi ne jamus tamima wani ma يعلقونه من الخلف ونحوها على الصبيان انتقاء العين cewa wannan abu da ake kullawa ɗaura ma yaro wai saboda kariya daga masu san kuma ka komai ta ya ce wannan ita ma shirka wattiwala attiwala shi ne ma da ke shafi ya tunanunahu يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها و والرجل لا تبني السوى shi ne wato bincike da ake yi a sai a yi domin mulki ya so mata ko so mata ta so mulki shi ne a ciwala don haka ma da yake a tamaki yake a shirku yake wata shi ma shirka ne a tamaki الجو تميما ليس الجو فيما تشاء الثمانية لا يمكن أن يكون الجو تميما ذلك الولاية وهي خيرات وفروض يؤلفها الجهال على أنفسهم وذا جاهلين فكر فكر من ألا وحاولهم وأولادهم لآلهم ودوالهم تدبر بنسوا يزعمون ان ما أنها من عين هنا ذلك الشواء وإننا قوي بكى وهذا من فكر الجاهلية ما يستوعب في أيكم الجاهلية ومن اعتقد في ذلك فقد أشرك الدول ليكون الساعة ولا شرك الله والسولة السولة بكسر الثاني بكسر عشان شاطر وفتح الواو بفتح عشان واو يجري نوع من السجن والنوع من السجن وهي تحبيب المرأة إلى زوجها وهي شيء وتو سنة سورية وهي زوى جمجي آه، وجعل ذلك من الشرك باعتقاد الجهال أن ذلك لأجله أن سنة ولدك في الشركة سوى الجاهلين إلى اعتقاد سوى ونقص من الكافرين بخلاف ما قدر الله تعالى فغالب أو أن لا يكفي هذا mutum ya guje wa kiwon abubuwan gaba ɗaya su kala kasafi wa rahimahullah kala kasafi allah masa rahma yake cewa wa amma idan da ke ruku ya fi bil qur'an yace idan ruku ya da aka yi al qur'an ya ka karanta aw bi asma'illahi ta'ala ko tuna ya allah fahiya wa rahmatuh ذلك عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، يرقى يرقى الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول ومن صلى الله عليه وسلم هذا الشيء يلي الحسن ده الحسين أوتي لنا سوى أحيطكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة cewa ina roƙa muku tsarin Allah ina zama muku tsari daga kalmomin Allah cikakku daga dukkan wani shekani da shawar shekani da kuma dukkan wani kambun baka aini lamma ido mai cutarwa ma'ana ido na mai kambun baka to karkashin wannan shafin shafin tsariya ya yi magana a kan laya ta matan cewa akwai malaman da suke gani idan abin da aka rubuta a cikin ta ayar qur'ani ne ko hadisi na manzon Allah sallama akwai waɗanda suke ganin babu laifi to amma malamai suka ce to ai hadarin da ke cikin wannan shi ne don duk wanda ya allaka wannan abu yana tinkawa wannan abin shi ne kare shi da wannan daga abu da yake to kuma hadisin cewa liman allaka shay'an min kira a duk wanda ya zama da wani abu yana ganin wannan abu shi zai ba ki kariya da wani abu to Allah zai wani zafi a kan wannan Allah zai kira ki mutum da kare shi wannan abu zai zama wannan abu ya zama shirka zai raba shi da Allah a ranar kiyama zai zama ya yi ta da duniyar da rayuwa to da yawa za ka mutunta Allah kuma da yawa da cikin wasu ba ba ta da kuma mara nan da sai a yi wasu tsalati a yi idan aka rubuta ko baya ko ko abu da sai a buɗe wani wata baka sai a rubuta sunayen wasu aljanu kafa-kafa yaki faka-faka ya yaki duk wani wuri ne kuri a rubuta sunan mutum ka zai ka duba duk wata lalata a za a yi lalata kan yin wani ana yin ka ɗauka ka buɗe ta ka fito da takardar za ka ga idan aka rubuta za a yi wani ƙaton guri sai a rubuta sunan wanda ake a yi wannan ba wannan shirka ce a an fahimta to don haka dole abin da ya rubuta da aikin suna suna sallama abin da ba zan suna yi shi addini babu inda aka rawaito manzon Allah ya taɓa ɗaura wa kansa ko ya ɗaura wa ƴaƴansa ko jikokin sa domin inda ya faru ai ga shi ne malam ya kawo mana hadisin da an sasu nan yake wa alaƙar da mutum ya rufiya sai ya tsaga su ya ce a yi dukuma bi kalimatin lahi kama min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aikin lama hakuma yake da sai ya daura musu guru da laya sai wani guru da laya ne kare su ba su amma ba za a san kai da sai zama addu'a yake yi to don haka kuma shi wannan addini duk wani abu da ake karantawa in dai da sunan addini ne to Muhammad sallallahu alaihi da shi ne fara sallar da wani idan kuwa addini ne to annabi ya karanta dole a kawo shi da riwaya a ce an karbo daga wani dan wani daga cikin sahabbai har a kawo zuwa ga kan mutum sallallahu da wasallam kamar yadda aka rawaito mana sallah da zakka da azumi da aikin hajji haka sahabbai suka rawaito daga Usman sallallahu alaihi to kuwa da cewa laya saura ta yana cikin addini to da aka rawaito annabi ya taɓa yi ko ko shi ya yi wa kansa ko da ya yi wa ƴaƴansa ko da ya yi wa jikokinsa ko kuma sahabbansa ga sai su zo shi ga su samu su laya yayin da ba to duk da kuwa nan ba san da yi ba to kai mun hadi hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairi shari'a ita ce shari'a karantarwa ta wannan sallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka قال يسوى مال الصفاني رحمه الله يسوى وأحد مشاهد رؤيا بالقرآن إذا رؤيا بباقي القرآن منه أو من أسماء الله تعالى ولكن أنه مخصوصا في مبارك ونزع لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، يؤتي الحسن والحسين نزل صلى الله عليه وسلم يجيب الحسن الحسن والحسين والحسين الله يشعر من رجال فيقول لنا سوى kuma da kalmati Allah tamma ina nema muku tsari ina nema muku tsari da kalmomin Allah su ku? min kulli shaytani wa hamma daga dukkan wani shaytani da shafar shaytani wa min kulli ainin lamma da kuma dukkan wani ido mai cutarwa ne kan barka wani hadisi ne sahihi kuma bukari ya rawaito shi a wa a kwanar allah shi a mun dogaro muna neman tsarin da ta yi da abin da ya hana ya sai zama karatu na zama za su kashe ne a kabirar a fitar da shara wato kabira ta hudu da za ta magana a kan tarin kusara mutum da yake wasa da tsalla irin lafkon ba kuma da da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da da kuma da kuma Allah ya akwai wanda yake da tambaya siwala siwala shi ne wani nau'i na sihiri da ake yi domin samun kure a kamar mata ba ta ji wani boka a yi masa wannan saboda ta samu soyayyar mutum ko kuma shi na mutum yana son mace sai da ta ba ta kan sai ta wani boka sai a mata sihiri da tana son ẹ̀ ji tsoron ka ya Allah ya Allah kada ka bar mu da iyawar kada kuma ka kama mu da abin da wawa ya ke aikata Allah ka tabbatar mana da aminci a cikin wannan kasa ta ta ربنا انك عفو تحب الاخره واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين